salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man yusada bi hadithi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam Nah, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah mal Quran. Sunnah tarikh Quran. inna li sunna mutahhara ma al-Qur'an al-Karim salatu lalle sunna mai farki tare da alkur'ani mai girma wato yana da halaye guda uku alhalatul ula hali na farko an takuna sunna muqarrira da hukumin jihar alkur'ani ya zama sunna ya kasance sunna yana tabbatar da hukunci wanda ya zo cikin qur'ani an gane sunna ya zama to yana tabbatar da hukuncin da ya zo a cikin alkur'ani kenan alkur'ani ya faɗi magana sai hadisi ya zo ya ƙara ƙarfafawa ba wai hadisi ya zo da wani sabon bayani ba an gano wannan ai kaga da wannan kenan hadisin kawai ya zo ne don ya ƙara ta'akidi kawai ba wai don ya kawo wani sabon hukunci ba na'am فيكون هذا من توارد الأدلة على حكم واحد sai wannan ya kasance na ainihin gangarowar dalilai akan hukunci daya kaga Qur'ani ya zo da shi sai kuma hadisi ya zo ƙara tabbatar da shi kaga dalilai sun zo da yawa kenan dai a cikin Qur'ani dai a cikin hadisi Misali, misalin shi hadisu la ilmu la ilmu mal imri'in muslim misalin hadisin la yahillu mal imri'in muslim cewa baya halatta dukiyar mutum musulmi illa fiqhin min nafsi sai da san ran shi baya halarta a ci dukiyar musulmi sai da san ran shi na'am fa inna hadha alhadith jaa muqarraran wa mu'akkidan eh wannan hadisi ya zo kuma muqarriran yana mai tabbatarwa wa mu'akkidan kuma yana karfafawa li hurmati malil muslim eh yana mai tabbatarwa da kuma karfafa haramcin dukiyar musulmi cewa haramun ne a ci dukiyar musulmi allati afadaha qawluhu ta'ala wanda magana Allah subhanahu wata'ala ya fa'idantar da ita shine da Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ya ku da kuka imani kada ku ci ku tsakaninku da barna la takuna tijaratan an tawadu minkum eh sai dai ban kasuwanci ne kaga wannan wannan wannan istisna'i din a kaga wannan istisna'i ne sai kasuwanci istisna'i ne mun kadi an gane ku kaman ja alqawmu illa kalban mutanen sun zo sai dai kare kare na cikin mutanen baya cikin su to shi ma nan wajen ya ko da kuka imani kada ku ci dukiyar ku tsakanin ku da barna ya ka ce sai dai in ya kasance kasuwanci dare kasuwanci ne shin kasuwanci ga cikin barna to cewa da aka yi illa din nan an ciro shi ne daga cikin kasuwanci la kaga ja alqawmu illa kalban kaga ai kalban bai cikin su to shi ma kasuwanci bai cikin cin dukiyar mutane da barna an gane wannan ko ya ku wanda kuka imani kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku da barna ya ka ce sai dai in kasuwanci ne kaga wani zai tsammani cewa kasuwanci yana cikin cin dukiya da barna alhali kasuwanci shi cin dukiya ne da halal ko da kuma inda Allah ta'ala ke cewa فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ملائكو دكان su gaba ɗaya sun yi sujada sai iblis iblis yana cikin su kaga wannan istisna'i ne munqadi wata aya ta ce illa iblis kana min aljinni fa fasaka an amri rabbi sai dai iblis ya kasance daga cikin aljannu sai yayi fasikanci yayi tawaye daga umarnin ubangijinsa saboda haka kada ku ci dukiyanku tsakaninsu da barna sai dai in kasuwanci ne amma wato ma'ana sai dai kasuwanci akan yarjejeniya daga gare ku idan kasuwanci ne akan yarjejeniya za ku ci dukiyanku kuma ji wannan to bai babu tsakanin wannan aya da wancan hadisin hadisin ya ce la yahillu malu imri'in musulmi illa bi dirri min nafsi baya halatta cin dukiyar musulmi sai da sarran shi me za mu ci ana nan wajen me babbancin wancan aya da wannan kaga wannan aya ya zo ya ƙara tabbatar da abin da ke cikin Qur'ani abin da ke cikin Qur'ani Qur'ani ya na a hadisi wannan hadisi ya ƙara tabbatar da abin da ke cikin Al-Qur'ani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kuma yadda kaga ya tabbatar da shi to irin wannan shi ne yan qur'aniyun suke cewa su sun yadda da shi sai ba su yadda da wani hadisi ba sai hadisin da ya yi daidai da alqur'ani abin da suke nufi hadisin da ya maimaita abin da qur'ani ya faɗa to haka ne ai hadisin na da ƙarancin hadisi kenan ba wani hujja bane kenan tunda da za a cire hadisin qur'ani ya wadatu da kanshi in dai an dogara da wannan in dai aka cire hadisin qur'ani zai iya wadatuwa tun da dai hadisin ya zo da ya maimaita abin da qur'ani ya faɗa to saboda kan qur'ani su ci wannan sai cewa sun yarda da shi an gano wani ko kaga inda a ce hadisi yana ƙarfafa qur'ani ne kawai kusan amfani shi kaɗan ne an gano wannan to kuma Allah ta'ala da yake cewa cikin Alƙur'ani. wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fi ba mu sauka ma da littafi ba sai domin kai musu bayanin abin da suke sabani akan shi in ya zama tun qur'an hadisi zai zo ya maimaita ne ai ba wani bayanin da yake an gano wani ku in an ce abu bayani kenan abu ya shige wa mutane duhu sai a zo a yi billa billa da shi da za a gane amma shi wannan aya bai shige mu bai shige kowa duhu ba wannan aya qira'atu tafsiru haka jona ai aya saboda haka da aya da hadisin ma'anarsa daya ba wani bambanci tsakanin aya da hadisi an gane ku na'am al-halatu thaniya hali na biyu an kuma sunna mubayyana wa mufassila li ahkamin waradat ya zama to sunna ya zama to mai bayani mai rabewa daki daki ga hukunce-hukuncen da suka zo cikin alkur'ani wasu matsalar sallah misali da ja al'amur biya umarni zo da sallah ala inda Allah ke cewa aqimu salata ku tsaye da sallah lakin nas hada lam yubayyin kayfiyat salah ga wannan cewa ku tsaye da sallah to yaya za a yi sallah kaifiya na sallah nasi bai bayanin kaifiya na sallah ba lam yudulla ala ahkami al-ukhra kuma bai yi nuni akan sauran hukunce hukuncen da ba suna mu bayyana wa sharihatu li kulli ahkami salah sai sunna yazo yana bayani yana mai sharhi ga duka hukunce hukuncen sallah min arkani wa wajibat na rukunai da wajibai shurudi wa sunan da sharuda Na wani wa a zaka wa sawm wa zalim ma zaka. an ce bi zaka. amma yaya za a yi zakka an ce bi zaka. yaya za a yi zakka nawa za a bayar a matsayin zakka an gane wannan ko kaga duk wannan gaba daya yana buƙatar karin bayani sai ainihin hadisi ya zo yi bayani a kan shi da abin da ya shafi azumi an gane wasu hukunce-hukuncen azumi da abubuwan da ke bata azumi da sauransu kusan mafi yawa an sami su ne a cikin ainihin hadisi da abin da ya shafi hajji yaya ake ake hajji walillahi ala nasu hijjul bait man istada ilai sabila Allah ya wajabta ziyartar ɗaki da wanda ya samu iko misali a nan wajen inda an ce Allah ya wajabta aikin hajji ya zai aikin hajji an gane ya To a nan ne ɗan ƙur'ani suke shan wuya sosai in ka ɗauko ka ce ku yi mana bayani ya za a yi sai su yi bandan bandan bandan bandan a gari wani lokaci zai zauna hambitin suke zaunawa to wai in aka tambaye mu me za mu ci mu ce kaza mu ce kaza mu ce kaza akwai sanda malamin ku ce in an tambaye ku ce ku ce musu ku ce ku ce fasiki shike shike tambayan yadda za a yi a gari ai dama tuntuni dama tun kafin tuntuni dama ana ana yin aikin hajji ai bai bukatar wani ce a faɗi yadda za a yi in ka ce tuntuni ana aikin hajji kin tuni ana sallah kin tuni ana kaza to kenan bai tun da suke ana bai kamata yi sabani ba kenan kai shi mutumin da ya zo hadisin da hadisin manzo Allah da ya kare ta amma kuma yanzu ya yi wai da ruwaya kin tuni ana yi wai a kin tuni ana yi abu ne wanda an saba yin shi shi yasa qur'ani ya faɗi abin da dama an yi ana yi kenan bai buƙatar karantarwa inda dama can ana yi to haka haka zaka suna ta nan bandan da sauran su haka nan an gani wani lokaci kuma ga wani da wani da ya sha wuya sai kawo ja'ilul ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajri hasi masana wasu la sawaru ba yace ainihin salloli raka'a biyu na asuba da raka'a uku da raka'a hudu ga qur'ani ya kawo ja'ilul ja'ilul mala'ikati rusulan eh Allah shine mai sanya mala'iku zama manzanni yan sako an gani ma'abota fuka-fukai biyu uku hudu wannan shi ne salloli guda biyar ina fatan gane wannan to kaga a nan wajen yanzu ya yarda nan fuka-fukan mala'iku shi ne salloli to kaga wannan sun sha wuya kenan ba su yarda da bayanin manzan Allah ba amma su din nan kuma suna yin istinbadi da kansu su din nan da abin da manzan Allah ya faɗa sun kore amma su sun zama su ne manzannin Eh. to ai kike bayani daji amma kuma kai ne a ina ka samu babu an gane wani ku to babu akida wanda nake ganin masu yin shi suke da raunin kwakwalwa a qur'aniyun gaskiya to gaskiya in an ce wannan shirye musulunci to ina ganin kai kanka ka san kana yin addinin da baka da hujja a kan shi to wannan shine wato hali na biyu na hadisi ya zamanto hadisi yana bayani yana yin tafsiri ga hukunce-hukuncen da suka zo cikin alkur'ani an gane wani ku dama Allah ya ce wa an zanna ilaikar zikira litu bayyana lillahi ma nuzila ilaihim mun saukan maka da ainihin qur'ani mun saukan maka da zikiri don ka yi bayani ga mutane abin da aka saukar zuwa gare su na'am na'am wal mu'amalat eh da kuma mu'amaloli akwai mu'amaloli kasuwanci zamantakewa na aure da sauransu maganar gado duk wayannan gaba ɗaya suna buƙatar ƙarin bayani ko ɗaya eh. suna buƙatar yanzu shan ayan nan fa in kana shan da na yin focus latini. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذه الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين إن كنت ماتا في يد falagunna sulusa ma taraka suna da sulusani na abin aka bari na abin da ya bari shi idan sun kasance mata biye da biyu mace ɗaya ba in kanar wahida fala hannun in mace ɗaya ce mutum ya bar yarsa guda ɗaya tana da rabi in sun fi biyu za su ci nawa sulusani biyu cikin uku idan su biyu ne ba ƙwar'ani ya yi shiru ƙwar'ani ya yi shiru yanzu waye sai fasara tunda bai yadda da hadisi ba shi bai sai fasara ba in ya ce ai ana nufi zai ana nufi kai awa an kawo hadisi ka ce baka yadda kai kuma yanzu ka kuna so ka zama hadisi ai da kace baka yadda ba yanzu kawai mana so ka kawo mana a cikin al'fur'ani. mata su bi ne mai rabon su zai yi banjan banjan banjan banjan duk an in ma ya na mawa yau zai cilla magana gaba ko ya zake ka in ka ji haushi an manta da wancan magana ke haka ce <laughs> sai ya zage ka ya faɗi magana da zai harzuga ka in ya harzuga ka shikenan sai a ci gaba da wata magana wannan magana an riga wuce ta yana gama zaki ce ka gama zaki ne nisa wa in kunna nisa'an fawqa sulatayni hunda su nisa ma raka. yanzu matan idan matan biyu ne mai raban su haka za ka yi ta maimaita mai magana sai shi da kashi ya tabbatar babu amsa suka ce yanzu kai yanzu kai na wannan zamanin kaya daga kawo magana a saurare ka sahabbai sun kawo da tabi'ai isnadin hadisi kace baka yarda da shi ba amma kai kana so mai yarda da maganar kai yanzu an gani to shi kenan kaga shi Qur'ani wato Allah da ya aiko da Qur'ani Qur'anin nan yana buƙatar ƙarin bayani ƙarin bayani kuma daga manzo Allah ne zai fito ba daga wani mutum ba an gani na ko gairi da wani ta ba alhala asali ta ba faɗa nan to wa alaikum assalam yana da ma'aikata Allah ya yi da mutum da sake shi ganya ne mutum da bayan zauna ba ke da kawai shi da wanda ba ko yadda ke mutum ya karanta Qur'ani sai ya nemi ilimi suna da kama da da wasu ma marubuta ne amma dai ilimin bai amfani da su a don mutum ya shi qur'ani bai yi karatu ba kusan ba amfanin kaɗan mai gare shi shi qur'ani an saukar da shi ne da ya dabbaru ayati wanda ya tazakkara ulul albab an saukar da shi don mutane su yi tunanin ayoyinsa kuma ma'abuta hankula su yi tunani to mutum ya zama to bai san fikin qur'ani ba to ai ba amfani نعم نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هل الأمر في باب التكرار عنها عنها شيخ yana sabawa a cikin babin takrar fi babin fauriya da kuma babi na fauriya suna sabawa lazi larai wa fihi an nasigatal an nasiga fil babain abinda babu kokonto a cikin sa lalle na umurni a cikin babin guda bi babin takrar da babu fawriya wahida siga ne guda daya la tadun bi mufradiha illa ala mujarrad al domin ba sa nuni idan shi baya nuni in shi kadai ne sai dai akan gundarin umarni kawai na fi babu wujub al-imtisal al-amr ala al-fawriya sai dai cewa a cikin babun wajabcin bin umarni da gaggawa sa'at illa amma ta dilla ala fawriya wato dalilai sun zo amma dalilai sun zo na gaba daya da suke nuni akan fauriya kamar yadda ya gabata a can an kawo dalilai na Qur'ani dalilai na hadisi da suke nuni akan fauriya A لا تدل على أن الأمر للتكرار أنا وجه بايا نولا شيء أمرني للتكرار لي إنما يتوقف الحكم بالتكرار على القرينة wato hukunci na takrar yana tsayuwa ne akan karina a gani asali umarni idan an ba da umarni asalin shi ana bayarwa ne dilmar da da idan an ce ikra idan mutum ya karanta so ɗaya ya kubuta Idan an ce ijilis idan ka zauna so ɗaya ka kubuta sai idan an samu nassin da ya nuna kai ta yi a gane ku. kamar inna laha kataba alaikum khamsa salawatin inna laha kataba alaikum khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla Allah ya rubuta muku salloli biyar sai hadisi ya ce bi kulli yawmin wa layla a cikin kowane yini da dare an gane yi, kaga wannan shi ya nuna kenan salloli salloli guda biyar kullun za a yi su amma da da kawai Allah ya ce ne wa abin wa aqimu salata wa atu zakata idan kai sallah so ɗaya ko kai zakata so ɗaya ka kubuta da ba dan an samu wani karina ba wanda ya nuna cewa ana so ne a yi ta yi an gane ku to wannan karinan da ya nuna cewa ana so a yi shi ne ya tayar da umarni daga daga marra alwahi da ya koma takrar eh wallahu ta'ala ala ko da shi Allah shi ya fi sani usul min al-usul la rahmana bismillahir rahmanir rahim na biyar annashira fi siyaqin nafi akwai annashira fi siyaqin nafi ko annashira fi siyaqin nahyi aw shart ko annakira fi siyaqi shart ko annakira fi siyaqi istifham al-inkari na'am qawli ta'ala wa ma min ilahin illa Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah nan da aka ce wa ma min ilahin illa Allah babu wani abun bauta sai Allah shin ba wani abun bauta sai Allah ko ana bauta abubuwa abubuwa Allah zai ce wa ya abuduna min dulillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum kaga shi kashi Allah ya nuna suna bauta mu kuma bayan Allah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun kace mu ya ku kafirai ba na ba zan bauta abin da kuke bautawa ba tunan ke nawa ma min ilahin illa Allah ne za ce babu abun bautawa abu ta cancanta babu abun bautawa da gaskiya sai Allah zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-haq kawo sai fasara wannan a gani in ka ce babu abin bauta in ka ce babu abin bauta sai Allah to ka fada cikin aqidar yan badiliya yan badiliya yan hakika masu cewa duk abin da mutum ya bauta Allah ne shine ma'anan babu abin bauta sai Allah wanda ya bauta wa rana Allah ya bauta wa wanda ya bauta wa wata Allah ya bauta wa wanda ya bauta wa wali an gani wannan shine aqidar yan wahadatul wujud cewa duk duniya gaba ɗaya babu wani kafiri duk abin da ka bautawa Allah ka bautawa sai dai bautan Allah ne kowa da irin hanyar da yake bautar kawai mutum za shi za shi Saudiya ne kira wani a wani zai zai yi ta mota ne wani ta wani ta kaza amma duk Saudiya akan ba to duk duniya gaba ɗaya Allah akan bautawa irin kowa yana da irin hanyar da yake bi wajen bautan Allah wannan shine aqidar yan batiniya la qarquntu min qablu unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dinihi dani in ibn arabi na kasance da ina kyamun abokina in addinin shi ba irin nawa bane a da haka amma daga baya da na fahimci ilimin hakika sai daga da addini ɗaya ne wannan shirin wahdatul adiyan an gano wannan ku wa ma min ilahin illa Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah kaga wannan ana kiran wannan annakira bi yakin nabi hmm. saboda ma din nan ya ce an kore ni wa ma to ilahi din na shine na kira din ana kiran wannan na kira fi siyakin nafi shi na kira in yazo fi siyakin nafi ya kore ne ya zama am an na kira fi siyakin nafi ta ummu ya zama babu wani abun bauta ko wani irin abun bauta ne babu shi sai Allah wa abudullah wa la tushriku bi shay'a ku bauta ma Allah ka ku hada shi da komai shi ma wannan an na kira wa la tushriku bi shay'a an na kira fi siyakin nafi shi ma fi siyakin nahi dan ga wala wala tushriku ina da kira din shay'an wala tushriku shay'an bi kada ku hada Allah da shi kada ku hada wani abu da shi Allah din an gare an kira fi siyakin nahyi ta ummu kenan wannan shay'a din ya shafi kowa ya shafi mutum ko aljan ko duwatsu ko menene duk wani abu wanda ba Allah ba ya shiga cikin shay'an in tubudu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana bikum kaga idan kun bayyana da wani abu ko kun boye wani abu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah ya kasance masani ga komai in tubudu shay'an kira fi siyaqi shart in shartiya kira fi siyaqi shart ta ummu in kun bayyana da shay'an din nan kowane irin abu mutum ne aljani ne dutse ne dabba ne waye in kun bayyanar da kowane irin abu ko kuka ɓoye shi lallai Allah ya kasance masanin komai man kai gairuna wane ne abun bauta wanda ba Allah ba wanda zai zo muku da haske man ilahun an annan kira fi siyakin istifham hmm. wane ne a wani abun bauta wanda ba Allah ba wanda zai zo muku da haske eh, shi ma am qawluhu khamisan an na kira fi siyakin nafi au nahayi cewa da na biyar din nan an na kira fi siyakin nafi au fi siyakin nahayi au fi siyakin shar au fi siyakin istifham al-inkari ta ti fi siyaqatin muta'addida na kira yakan zo cikin siyaƙoƙi daban-daban ahyanan takunu lil itlaq wani lokaci yakan zamanto wato na itlaqi la lil umum ba wai na umumi ba kusan da zikira ke zama mutlaq ba am ba bai bambanci tsakanin mutlak da am na ce wannan nasi mutlak ne wannan nasi am ne mai bambanci na? mutlak in an ce abu mutlak abu guda ɗaya ne abu guda ɗaya ne kawai amma ba a ayyana ba shi ne mutlak shi kuma Amu ya shafi duk duniya gaba da duka in na ce duk wanda ba shi da lafiya ya sha magani shi ne mutlar ba a nan ana nufin ka sha magani duk maganin duniya ne ka sha wani magani ne guda ɗaya ma ba ayyana ba ko ba gane ba duk wanda yake ciwon kai ya sha magani to mutum na ciwon kai kawai sai ce a kawo mai dai sai ce a kawo mai falajin. Falajin na maganin ciwon kai ba ya yi kufar jini wannan shi ne mutlak an gane ku ina so a kira mun a kira mun dalibi ina son a kira mun dalibi wannan dalibi ne guda daya amma ban ayyana shi ba ne ba wace ke cewa saki ba aiki. an saki abun ba a mai aidi ba an ce kawai a kira mun dalibi malam na kiranka ka bi ka gani to ya ce dalibi shi za a zaɓe ka kira ka talib ya ce kenan wayi gairu mu'ayyan amma in aka ce abu amri kamar innal insana lafi khus duk duniya kenan ba a cire kowa ba kuma nan ba wayi bane gairu mu'ayyan inna allaha kuma an tazbahu bakara Allah yana umurtan ku yanka zanuwa wani zanuwa ne guda ɗaya ne wanda ba ayyana ba shi ne ake cewa su ɗin nan suna ta tambaya suna ta tambaya wani irin zanuwa kaza kaza zama yin launin zanuwa aka ce kawai da sun yanka kowane iri ne da sun huta tunda Allah bai Allah ya kawo shi mutlak idan an kawo abu mutlak kawai kai aikin ka kan ka tsaya tambaya ka tsaya tambaya sai ka ja maka ka bala'i an gane wani ko kamar irin masu bada maganin mutum ya baka maganin gargajiya zai ce kawo na goro in kana naira hamsin ka bashi in na da ishirin ma na goron ki ana siyan goron ishirin in ka zo ka ce to wai nawa ne na goron sai ce dubu dari. ba kai ka ja ba ai sai ya ce kawo na goro ya kawo magana mutlak bai bai aiki ba kuma kana da dindina ashirin bai kama yi sai shi Allah ya samu shi albarka yanzu an fahimci ma'anar mutlak shi kuma am shi ne Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowanne rai bai ɗanɗana mutuwa ne wa aka ce ya nan wajen duk duniya gaba ɗaya ya shiga shi ne bambanci tsakanin am da mutlak eh wa hayana ta kudu da umum eh. wani lokaci yakan kasance na umum muna bukata mu san sani akan ka'ida muna so mu sani kan ka'ida bambanci tsakanin am da mutlak a nan wajen الفرق بين العام والمطلق من وجهين بمبنش لكان العام ده مطلق ده بيني الوجه lokutan farko yana da yawa نعم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال رحمه الله sannan zai faɗa Allah ya masa rahama kullu mubhamin min al-asma'i min zaka mali shart wal jazai kowanne rufaffe daga cikin sunaye kowanne mubham daga cikin sunaye min zaka daga cikin wannan mali shart wal jazai akwai ma na sharadi da jaza ma din nan na sharadi menene mubham ne ma'anar mubham abin da yake a rufe na ce ja a rajulun ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam man haza rajul mubham arbaiti an gane ishtaraitu shay'an ma za shi ishtaraita ishtaraitu shay'an ma haza shay mubham ban faɗe shi ba abu ne arbi an gani ku Na. qawluhu wa kullu mubham min al-asma' ce wanda ya yi kowane mubham daga cikin sunaye la ya tabayyana ma'anahu illa da gaigayi shi mubham shi ne wanda ma'anar shi baya bayyana zai da wani za ma'anar shi baya bayyana zai da zai da wani kamar da ce yanzu ishtarai su shay'an ai ba za ka iya sanin shay'an in ba na nuna maka ba sai na ma bayani cewa ishtarai ki burtukal yanzu me shay'an din nan lemu wa na lahu rahimahullah bi qawli <clears throat> ya buga misali Allah ya masa rahama a da cewa kullu mubhadin min al asma'i min zaka mali shadda wa zai kowanne mubham daga cikin sunaye daga cikin wannan akwai ma na sharadi ma a shardiya da kuma ma na sharadi da kuma ma na sakamako ma na sharadi da kuma jaza'a dama ma din nan yana buƙatar fi'il shart yana buƙatar jawabin shart wa ma tunfiqu min khairin ya'lamuhu Allah hmm. an gano wannan eh, wa lafzu man fi atilin wa lafzu ma fi gairihi wa lafzu ayyu fihi ma da lafazin man ga mai hankali a gane da lafazin ma fi gairihi fi gairin akil wa lafzu ayyu fihi ma shi kuma ayyu yana amfani ga ukala da wanda ba ukala ba hmm. wa lafzu aina wa huwa lil makani karamatan zamani haka nan lafazin aina shi ma lafazin aina shi na waje ne shi a gane aina la ai a wani waje yake misali a gane an yi tambaya ne kan aina lafazin aina shi na waje ne Ka za mata almodu olin zamani shi mata an sanya shi ne ga zamani أشار المؤلف رحمه fi في هذه الأبيات Mawallafi ya yi ishara Allah ya fasa أما a cikin wayannan baitattuka guda uku ila nau'u salis min anwa'il uhum zuwa ga nau'i uku daga cikin nau'uka na umumi shine mubham daga cikin sunaye wa mubham ya kunshi asma'ul istifham mubham ne walaiha ashara al-mu'allif bi qawli wa lafazu aina wa huwa lil makani hmm. lafazun aina shi na wuri ne kaza mata shi ma mata an sanya shi ne na zamani daga cikin sunayen muhammad akwai al'azma al-mausula ya fi kauli tana shiga cikin maganar Allah man fi wa ma ya shiga cikin lafazin man man fi akilin wa ma fi gairihi wa lafzu ayyu eh lafazin ayyu ya shiga cikin su gaba daya man allati la shi man wanda yake na hankali da ma wanda yake da gairil akil wa ayyu fihi ayyu nasu ne gaba daya laysa asma ma al mausula ba asma bane mausula kawai bal iya tuslihu bal an takuna asma ma kun al asma a sun ma dace za su iya zama za su iya zama karina ne ke ayyana su na uku shar wa ilaiha da su ne mawallafi ya ishara da cewansa in za ka ma daga cikin wannan akwai ma na sharadi da kuma jaza cewa da ya za ka mali shar wal jaza ya alibihi an na kula asma'i shar kayyar al'umu abin da ke nufi duk wani asma'u shart shi siga ne na umu a gani shi asma'u shart dukkan sa gaba ɗaya na amfani da umu ne misali amma in a shafiya ya inna laysat lil umum amma shi in a shafiya shi harafi ne ba suna bane ba na umu bane domin ba ta da ma'ana fa yi ita harfa shi harfa ne la yatumu ma'anahu illa bi gairi. shi harfi ma'anan shi baya cika sai da wannan sa abin asma'u nufi da magana mawallafi yana nufin asma'u shar ba wai hurufun shar ba wa har za an-naw'u al wannan yana daga cikin nau'in farko na yin muhammadat al-asma' بسرعة لا يرى بسم الله الرحمن الرحيم السادسة وهي ما أشعر بالقرب من التجريد نشد شيري أظن ينوني دكوسنشي daga tajiri saura kaɗan ya zama amma bai gama zama jar'u ba wa huwa adnal maratu shine martaba na kasa kasa na ainihin ta'dili aw fulanun laysa ba'idin an sawab eh wani bai zaman to yayi nesa da dacewa ba aw wani bai zaman to yayi nesa da dacewa ba kuma fulanun shekul in ka ji malamin hadisi ya ce fulanun shekh to saura kaɗan a jarra haji saura kaɗan ya shiga cikin ya samu aibi wannan izdilani ne ba wai lugar larabci bane ya hukunta haka su malaman hadisi ne suka suka saba kansu suka ce fulanun shefu au fulanun yi uta baro bihi wani ana lura da maganar shi to wannan saura kaɗan a jarra shi au shefu wasar eh ko wani shefu wasar wani dattijo ne a wata tsoho da matsakaici au rawa an hunna ko suke mutane sun ruwaito hadisi daga gare shi aw salihul hadith ko hadisi shi mai kyau ne aw yuktabu hadisi ko kuma yuktabu hadisi hmm. wani ana rubuta hadisin shi aw qaribul hadith ko wani makusancin hadisi ne au suwaili ko wani dan karamin salihi ne shi suwaili insha Allah suwaili aw saduq insha Allah ko wani mai gaskiya ne insha Allah Allah ba ka dai kuma ina fatan wannan babu laifi a gare shi eh wannan da ƙyar ya sha bahaushe ya ce da ƙin na shayatar kira kama ne ko saboda haka idan aka samu ɗaya daga cikin wannan lafazza to wato sauran kaɗan ya samu illa amma kuma Allah ya ƙaga ciki shi na'am an sakawi al ya ce sannan lallai hukunci ga abota wa'annan martabobin eh ana kafa hujja da mutanen hudun bi ahalin arba'in uwar minha arba'in uwar ana kama hujja da hudun farko daga ciki hudun farko shine me shine al'amun um, shine ainihin fulanun ausakun nas au azbatun nas au ilayhi al-muntaha fi dabt au la a'rifu lahu nadhiran au nahu zalik wannan da farko na biyu fulanun la yus'alu anhu wanda ba a tambaya game da shi na uku shi ne fulanun sikatun sikatun au fulanun sabatun hujjatun au fulanun sikatun babin au hau zalik sannan na hudu abin da ya nuni akan kan akan ainihin ta'adili da siga mai nuni akan sausi ɗin ba ta akiri a ciki na fulanun siga kawai au fulanun sabatun au fulanun hujjatun ko abin da ya kama da wannan wannan su ne hudu da ake magana aka ce amma wal hujja aqwa min min hujja ya fi sabat karfi wa amma ba'daha amma wanda ke bayan wannan hudun su ne na biyar E, ba a kafa hujja ga ɗaya daga cikin su lakin yuktabu hadisi sai dai ana rubuta hadisin wa yuktabar ai iktibari a jarba a gani wa amma sadiq kun samu shawayi kun ga wannan misali na biyar ɗin shi ne fulanun saduk in an kawo fulanun saduk din nan ko fulanun ma'amul aulai bihi ba aula ba asa bihi in a gane wajen wanda ba ibnu ma'in ba to wa'annan wanda ke bayanta ba a kafa hujja da ɗaya daga cikin mutanenta sai dai ana rubuta hadisi don istibari na'am wa amma tsari amma na shida al-hukm ahli ma duna ahli lati wato hukunci ga mutanenta bai kai hukunci ba a dunar hukun ba shi bane hukunci ga mutanen da ke suke gabaninta wasu ana rubuta hadisin sa don iti ba Ba wai don a gwada haddinsu ba ba don a jaraba haddinsu ba a don itibar na iti ba a nan wajen shi ne hadisin da ne. za a bincika ko zai samu shawayi shi ne hiki ba a nan hadisin da hiki ne amma za a yi ta bincike in an samu wani shahidi to shahidi zai karo hadisi ya zama hasan in an samu shahidi wanda ba mai tsananin launi ba to zai yi jibali shi hadisin ya daga shi ne ba ne jibali li wuduhi amrihim fihi saboda bayyana al'amarinsa a cikinsu a cikinsa insha Allah salam Qur'ani kamar ina ina ne ba a ji a kuma ake amma an saba ana ja kuma za tsaya bai lala jani jani mana fa inna Allah kana aliman hakima ba ya ja kwallon wadafi alhamdulillahi rabbil alamin za iya ja maddul arid da sukun ana ja in wajen wakafi ne za a ja in za a karanta ne sai zama to maddul tabi'i alhamdulillahi rabbil alamin rahim alamina za ka ja ba amma za ka yi wakafi dole ka ja za ka ja eh, in ka yana irin nan ce shi ya dogara sai ka nuna mai ga hadisi ga abinda manzan Allah ya faɗa ta a fashi da abinda ya saba ma hadisi hmm? ya aikata abinda ya saba ma hadisi sai abin mutum ko da malam wani ne in malam wani ya aikata abinda ba daidai ba dole ne abinda ba daidai ba ne shi ba za a shiru ba hmm? ga maza ba abuwa ne ba karatun fatiya ba dole ba ne mutum za ka yi zai iya malimanci yanzu kawai sai ce kulhu wallahu a kawai ya ruku ba fatiha kuma annabi ya ce la salata liman lam yakra bi al qur'an sai suka nuna mai hadisi ya gani duk da su tana da ta'asibanci. su duk wani hadisi wanda ya karo da mazhabar da ayyan suke sai ce malam malam wani bai aiki da hadisin ba yan hannafiya kenan a gani malam wani mutum da malamin mu abu nifa bai san da hadisin ba ba ruwan mu kaga maza mu a karatun fatiya dole ne maza mu abu nifa karatun ba dole ne sai kan sai ka gaba annabi kawai ya zo ya karanta gulwar la'u kawai ya yi ruku ka bi shi <laughs> to kuma abin da baka mafi kowane gari idan ka sai garin hanafiya duk hadisin da bai shafi mazhaban ba za su gurgar da shi sai kuma malisiya su yi aiki da hadisin idan ka zo in ka zo ka karyata hadisin nan malika za su dira ma can kuma hannafiya su sun inkarin hadisin haka mazahib sun suke a gane abinda wannan ya yarda da shi wannan ya kore wani lokaci kuma suka yi daidai a ra'ayi kaga in ka ce mazhaba shine hujja to hadisi a nan wajen an yi aiki da shi a nan a can garin ba ya aiki da shi ba a can garin haka sai ga hadisi yana da a fuska biyu wani lokaci haramun kai aiki da shi a nan halar ne ka aiki da shi a can in kana garin hannafiya haram in kana garin malikiya ya halatta kai aiki da hadisi kaga akwai matsala sai ya zama hadisi ne ke shan wuya eh hadisi ke shan wuya in ya zo gari kaza za a yi aiki da shi in ba gari ka ke ba za a yi aiki da shi ba ke mu ba mu ba yan yan shafiya ne ka san mu yan shafiya ba ruwa da wannan hadisi eh mu yan malikiya ne muna aiki da wannan hadisi mu yan hanafiya ne mu hadisin nan bai da mu ba ba ka kaso kiyasi muka yi <laughs> to me mafita kaga shi ne ba ruwan mu da duk wani duk wani ra'ayin malami in yayi karo da hadisin hadisi ne asali da shi za mu yi aiki e eh. ba na kalla kuma wani hamdi a shaɗu an la'ila a shi a tsirin wato ilai